mai matsakaicin tsawo fatarta mai duhu zaune cikin ma'aikatarta a gaban ta na saƙa maimuna isa tana sana'ar saƙa tun lokacin da take da shekaru goma sha bakwai da aihuwa shekara ta ashirin da bakwai gurgunci ya sami tun ina shekara ɗaya ni sana'a ta saƙa kayan sanyi na yara na koyi buga sana'a a wurin ma'aikiyata ita kuma wani wanga aiki da farko da hannu nake yi yadda nake buga sana'a ina na tafi kasuwa sai in so da zare da jikka kuɗi da rabi sai in zo in buga kwamfule uku da ita kwamfulen hawa hawa ne akwai na jikka shidda akwai na jikka takwas idan na saida ina samun riba wani ka samu riba jikka biyar wani ka samu riba jikka hudu riba ne in ta samu tana mana amfani mai yawa a cikin aikin ta na saka da take yi da hannu maimuna ta yi nasarar tara kuɗaɗe da suka bata damar sayan inji domin ta bunkasa aikin nata ta hakan ta taimaka wajen horar da wasu 'yan mata masu koyan aiki da mata masu nakasa da ke da bukatar koyon wannan sana'a da nake da da farko da hannu nike yi riba nan nike tarawa na sayo ga mashin ta saka hannu ta kayan sanyi na yara jikka tamanin tana mana aikin da nike so a sati guda inda zan iya kumfile goma sha biyu da ita amma da da inda hannu ne kwana goma kumfile baka ida shi ba yanzu da samu mashin ina samun riba da dama tana mana amfani sosai duk cikin riba nan ce nike samu sai mai yara wani big wani arruwa wani lakire duk abin da kamata na lakwal shi nike samu cikin riba nan ce nike sai mai yara kuma mu sai abinci yau gashi yanzu ina da wuri na na aiki na kai na ina saka gata aikatawa akwai guragu ga yan uwana da yawa kamar cikin su suna bara amma su da su barin bara za su komo su koyo ga sana'a wasu abokan hulɗarta da muka tambaya sun bayyana jin daɗin su a game da aikin maimuna duka kayan ɗiyata gaskiya in lokacin sanyi yayi haka wurin da nake se da saka min na hannu ko kuma na inji dai wanda nake so wurin ta nake sai gaskiya na yaba da kayanta a kayanta masu kyau ne wallahi na kirki ni ba su lalacewa kullum wurin da muke se suna kare yaro da sanyi sai dai maimuna na fuskantar matsala dangane da sayar da kayayyakin nata to mu yanzu matsala matsalar mu kayan sanyi ga in dari ya wuce in lokacin zahi ya zo ba a ma sayin su sai da mu ta ajiye su kuma sai in wani sanyi ya komo a yanzu ina tunani sana'ar da zani in zahi ya zo za ta rika mana amfani cikin rayuwata duk da kan in je in bara ne kaga ina ga sana'a fatan maimuna shine ta ga dukkan mata da 'yan mata na kasassu sun barbara domin su koyi aikin hannu.